mahukuntan kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ecowas sun musanta zargin da kasashen jamhuriyar nijar da burkina faso da mali ke yi na cewar ana juya su ministan harkokin wajen saliyo timoti musa kabba shine musanta zargin da kasashen nijar mali da burkina faso suka yi na cewa kungiyar kasashen afirka ta yamma ecowas na karkashin ikon turawan yamma wannan ya biyo bayan yadda a yammacin lahadi kasashen uku suka sanar da ficewar sunan take daga kungiyar ta ecowas suna masu cewa kungiyar tana ƙarƙashin ikon kasashen ƙetare tana kuma cin amanar ƙa'idoji da aka kafa ta kuma ta zama barazana ga kasashen mambobinta da al'ummar su timothy kaba wanda yana cikin tawagar da ke shiga tsakani na ecowas da gwamnatin mulkin sojin kasashen niger burkina faso da mali ya shaida wa shirin gidan rediyo na news day na bbc cewa wannan zargi ba shi da daɗi domin kuwa ecowas tana shiga tsakani ne kan juyin mulki da aka yi a ƙasashen da nufin samar da mafita ga wannan matsala da kuma tabbatar da zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali a ƙasashen ya ƙara da cewa kuma ba sa ƙarƙashin ikon wata hukuma ko kuma wasu ƙasashen turawa a yayin da suke aikin na shiga tsakanin ecos da hukumomin niger kungiyar ecos ta kakaba wa kasashen takunkuman tattalin arziki bayan juyin mulkin da aka yi a niger a shekarar 2023 da wanda aka yi a Burkina Faso a shekarar 2022 da kuma wanda aka yi a kasar Mali a shekarar 2020. Hukumomi a wani yankin Equatoria da ke Sudan ta kudu sun hana sayar da wata nau'in giya bayan da mutane da dama suka mutu sakamakon shanta da suka yi a yankin. Giyar dai an ce galibi matasa ba sa iya jurewa sai sun sha. An ba da rahoton cewa yawan amfani da giyar ya karu a lokacin bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, wanda kuma ba a tantance adadinsu ba. gwamnan jihar equatoria ta tsakiya emmanuel adil antoni ya sanar a ranar lahadi cewa ya dakatar da amfani ko shan wannan giya mai suna mukwe kuma ya haramta sayar da ita ko shanta domin tana kashe matasa da dama ya ƙara da cewa matasa da yawa idan suka bugu sukan harka dukan iyayensu da addina cocin angalikan da ke babban birnin kasar juba ta buƙaci gwamnan da ya tabbatar an aiwatar da dokar haramta shan giyar a shekarar da ta gabata ne ministan yaɗa labarai michael mukwe ya yi kira da a haramta amfani da giyar sannan ya buƙaci a rufe masana'antarta da ke samar da ita bayanai sun tabbatar da cewa akalla mutane hamsin da suka hada da dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya aka hallaka yayin wani ƙazamin fada a kan iyakar ƙasashen sudan da sudan ta kudu wasu mutane ɗauke da muggan makamai daga jihar warabta sudan ta kudu su ne suka kai wani samame a yankin abyei mai makwabtaka a ranar asabar kamar yadda kamfanin dillancin labarai na rutas ya rawaito ministan yada labarai na yankin yana faɗin haka har yanzu dai ba iya gano dalilin su na kai harin ba to sai dai kamfanin dillancin labarai na ap ya alakanta rikicin da wanda kabilar witch dinka da gok dinka ke yi kan gonaki kasashen sudan da sudan ta kudu kowannensu na ikirarin mallakar yankin abyei inda kuma rikici kan hakan ya yi inda kuma rikici kan hakan ya ci ya cinyewa tun 2011 lokacin da sudan ta kudu ta samu 'yancin gashin kanta dakarun rsf sun ce sun harbo wani jirgi maras matuki kirar iran da ake zargin na sojin sudan ne yayin da yaƙi ke ci gaba da ƙazanta tsakanin ɓangarorin biyu a khartum. babban birnin kasar da wasu yankuna rsf a sakon da ta yi a shafin tana x da aka fi sani da twitter ta ce ta yi gagarumar nasara a safiyar litinin bayan da ta harbo wani jirgi mara matuki na sojin sudan ƙungiyar ta ce jirgin mohaja 6 ƙirar iran ya zama jirgi na uku da a baya-bayan nan aka dakile bisa ƙoƙarin jajircewar sojojin su rundunar sojin ta sudan bata kai ga cewa komai ba game da al'amarin kafafen yada labarai na kasar sun bada rahoton samun karuwar hare-hare na jirgi maras matuki da sojoji ke kaiwa wuraren dakarun rsf a khartoum da birnin omdurman da bahari sojojin sun kara yawan hare-hare da suke kaiwa kan rsf a makonnin baya-bayan nan yayin da yakin da ake a kasar ya shiga wata na tara da farawa Ƙasar Iran ta nesanta kanta da hannu a harin jirgi marar matuƙi da ya kashe sojojin Amurka uku tare da jikkata wasu da dama a Jordan. Harin da tuni ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya tsakanin manyan ƙasashen duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da sakataren harkokin wajen Birtaniya David Cameron sun ɗora alhakin harin kan ƙungiyoyin da ke samun goyon bayan Iran. wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen iran ta fitar ta rawaito kakakin ma'aikatar nasir kana'ani na cewa kungiyoyin da ke yaƙi a gabas ta tsakiya na mayar da martani kan kisan ƙare dangi da yahudawa ke yi wa 'yan uwansu a gaza amma ba iran ke ba su umarnin aikata haka ba a cewar sanarwar wadda kamfanin dillancin labarai na irna ya wallafa ƙungiyoyin na yin gaban kansu ne wajen aikata abin da suke ganin ya dace gwargwadon tsare tsaren su da kuma manufofin su a cewar kana'ani aikin da iran ke yi kaɗai shine bayar da kwarin gwiwa wurin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya wanda isra'ila ke ci gaba da wargazawa tsohon jakadin birtaniya a majalisar ɗinkin duniya samak yal grant ya ce ya yi hasashen ganin mayar da martani ga mayakan da ke goyon bayan iran da ke siriya da iraki nan da awanni 24 masu zuwa to sai dai kuma mr grant wanda tsohon mai bayar da shawara ne kan harkokin tsaro ya ce baya tunanin amurka za ta kaddamar da hare-hare kai tsaye a cikin kasar iran kuma baya tunanin 'yan iran na son ta'azarar al'amarin ya ƙara da cewa masu sharhi da dama sun yi zaton al'amura ka iya ƙara ƙazancewa a yankin larabawa bayan watanni da aka kwashe ana yaƙi a gaza sai dai har kawo yanzu rikicin bai bazu a yankin ba Mr. Grant ya kuma ce shugaban Amurka Joe Biden ya yi ƙoƙari da farko inda ya ɗauki matakan daƙile kai musu hare-hare da suka hada da aikewa da jiragen yaƙi zuwa yankin larabawa da kuma gargaɗin iran domin kada ta janyo rincaɓewar al'amari a najeriya kotun kolin ƙasar za ta sanya ranar yanke hukuncin da jam'iyyar apc mai mulki a ƙasar ta shigar da 'yar takarta ta gwamna aishatu binani inda ta maka gwamnan jihar adamawa da ke arewacin najeriya ahmadu fintiri tana kalubalantar sakamakon zabensa a baya kotunan sauraron kararrakin zaɓe da ta ɗaukaka ƙara sun yi watsi da ƙarar da binani ta shigar na ƙalubalantar nasarar gwamna fintiri na adamawa a zaben gwamna da aka gudana ranar 18 ga watan maris na 2023 da ta gabata alƙalan kotun biyar ƙarƙashin jagorancin john okoro sun ɗage ci gaba da shari'ar bayan sun saurari ɓangarorin da lamarin ya shafa a ranar litinin babban abin da 'yar takarar binani ta ce ta bakin lauyanta akim olujimi a zaman da aka yi a ranar litinin shine cewa bayyana ta a matsayin wadda ta lashe zaben gwamnan jihar mai cike da ku kuce da kwamishinan zaɓe huda ari yayi tun a lokacin da ake zaɓe yana kan ka'ida matakin na ranar litinin ya zo ne watanni bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da nasarar fintiri na pdp a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar adamawa tare da yin watsi da ƙarar da binani ta shigar da cewa bai cancanta ba kotun kolin da ita ce za ta yi hukunci na ƙarshe wanda ake wa lakabi daga shi sai allah ya isa an shiga wata ganawar sirri a babban asibitin murtala da ke kano a arewa maso yammacin najeriya biyu bayan wata hatsaniya da ta ɓarke tsakanin likitoci da 'yan uwan wata mai jiya ganawar da aka shiga tsakanin ƙungiyar likitoci ta jihar kano da hukumomin asibitin murtala ta biyu bayan wannan hatsaniya rahotanni sun ce a safiyar litinin likitoci a asibitin sun dakatar da aiki saboda barazanar tsaro a asibitin hakan ya sa aka dakatar da duba marasa lafiya wasu bayanai sun ce iyalan wata mara lafiya ne suka lakaɗa wani likita duka to sai dai kungiyar likitocin najeriya a jihar kano ta bayyana matsayarta kan wannan batu da cewa kungiyar likitocin ba za ta lamunci duk wani cin zarafi ga mambobinta ba yana mai cewa za su ɗauki mataki da ya kamata shugaban kungiyar likitocin dr abdullahi kabiru suleiman ya tabbatar da yadda aka samu hatsaniyar a asibitin